Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum suna iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu ce tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC da ma sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau tara ga watan Yuli shekara ta 2018 kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Ministan harkokin wajen Birtaniya Boris Johnson ya yi murabus a sanadin cece-kucen da ya barke wanda ya haifar da saɓanin ra'ayi a tsakanin ministocin gwamnatin ƙasar. A can kasar Thailand kuma hukumomin kasar sun ce an samu nasarar zaro karin yara hudu yau litinin daga cikin yaran da suka share fiye da makonni biyu makale a cikin wani kogo. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga Koriya ta Arewa jiya Lahadi akan ta yi kwaikwayi Vietnam wajen kulla sabon kawance da Amurka. Kanin labaran kenan wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ziyara a jamhuriyar Nijar ta bayyana buƙatar kwamitin sulhu na majalisar ya tallafa wa kungiyar G5 Sahel bisa dalilin cewa ga Boko Haram ga Alkaida ga wanda suke dawa daga Libya ya kamata su taimaka batun kuɗin da ake kashewa a kan sauron nan. Muna kuma da rahoto kan rarrabuwar kawuna da ake ci gaba da samu a jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya da ya kai ga canza sheka da kuma ɓallewar waɗansu. Yusuf Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ministan harkokin wajen Birtaniya Boris Johnson ya yi murabus a sanadin cece kucen da ya barke wanda ya haifar da saɓanin ra'ayi a tsakanin ministocin gwamnatin kasar dangane da yunkurin ficewarta daga tarayyar turai murabus ɗin johnson yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da shi ma minista mai kula da maganar fita daga tarayyar ta turai david davis ya jingina nashi aikin davis ya ce matakin da prime minister kasar ta wato theresa may ke ɗauka game da wannan al'amari mataki ne mai hatsari da yawa Duk wannan rikicin ya samo asali ne a sanadin samun wasu ministoci na Birtaniya da ke son a hanzarta fitar da ƙasar daga tarayyar Turai da kuma masu son a ɗauki lokaci kafin a fice. Hukumomin ƙasar Thailand sun ce an samu nasarar zaro ƙarin yara hudu a yau Litinin daga cikin yaran da suka share fiye da makonni biyu makale a cikin wani kogo waɗannan hudun za su haɗe da wasu hudu na farko da aka fito da su tun daga jiya daga jimlar yara sha biyu 'yan wasan ƙwallon ƙafa da suka makale a cikin kogon yanzu dai an ja birki ga aikin na yau litinin na ƙoƙarin da ake yi na ci gaba da neman sauran yara hudu da mai horar da su wato koci da suka rage a cikin wannan kogon mai suna luang tham An dai yi ta sowa da murna a lokacin da mukaddashin gwamnan jihar Chiang Rai da ke kasar Thailand Norangsak Osatanakok ya sanar jiya Lahadi cewa an fito da wasu yaran daga kogon. Motar jinya da jirgin sama mai sauka angulu ne suka ɗauki yaran da aka ceto su zuwa asibitin Chiang Rai, inda aka bayyana cewa ba sa cikin mummunan yanayi. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga Koriya ta Arewa jiya Lahadi akan ta kwaikwayi Vietnam. wajen ƙulla sabon ƙawance da Amurka kamar yadda Vietnam ta yi fiye da shekaru 40 bayan yakin ƙasar da Amurka. Babban jami'in diflomasiyyar a lokacin da yake ziyara a babban birnin Vietnam bayan kwanaki biyu da ya yi a Pyongyang inda suka tattauna a kan dakatar da shirin makaman nukiliya Koriya ta Arewa. ya ce shekaru 23 na ƙawancen zaman lafiya da vietnam ya isa ya zama shaida ga shugaban koriya ta arewa king jong-un Akan cewa amurka za ta iya ƙulla sabon ƙawance da tsofaffin abokan faɗanta mun san cewa abu ne mai yiwuwa saboda mun ga inda vietnam ta kai a wannan fagen a cewar pompeo pompeo ya yi watsi da zargin da koriya ta arewa ta yi na cewa amurka ta nuna halin 'yan tasha wajen gabatar da wasu bukatu na neman ita koriya ta arewa ɗin ta watsar da shirin makaman nukiliyarta Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Rasha ta ce hankali ba zai karbi kokarin da ake na dora mata laifin mutuwar wata mata 'yar Birtaniya da ta mutu bayan da ta shaki irin gubar da ke lahanta jijiyoyi da ta illata wani tsohon jami'in leƙen asirin Rasha a farkon shekarar nan ba. Wani mai magana da yawon fadar Kremlin ta gwamnatin Rasha, Dmitry Peskov, ya ce Rasha ta damu matuƙa akan lamarin hare-haren guba da ke faruwa a Birtaniya, amma baya da wani bayani akan cewa Rasha na da hannu. 'Yan sandan Birtaniya sun fara gudanar da binciken kisa bayan da matar mai suna Don Sturges, 'yar shekaru 44, ta mutu a wani asibiti da ke Salisbury a kudancin Ingila. tun ranar talatin ga watan yuni ta fara rashin lafiya tare da wani mai suna charles rowley wanda aka kwantar asibiti kuma yana cikin mawuyacin hali 'yan sanda sun ce mutanen biyu sun shaƙi gubar novichok irin wadda ta illata tsohon jami'in leƙen asirin rasha sargis kripal da diyasa julia a watan maris amma dukansu biyan sun tsira Shugabannin kasashen Habasha da Eritrea sun rattaba hannu a wata yarjejeniya da za ta kawo ƙarshen ɗaya daga cikin rikita-rikitan siyasar da aka fi daɗewa ana fama da su a tarihin nahiyar Afirka. A yau Litinin, ministan yada labaran Eritrea, Yamane Meskel, ya kafa hotunan Firayim Ministan Habasha Abiy Ahmed da shugaban eritrea isaiah afwaki a lokacin da suke sanya hannu a yarjejeniyar a asmara babban birnin eritrea meskel ya kuma rubuta cewa an kawo ƙarshen yakin da aka daɗe ana yi tsakanin ƙasashen biyu yanzu an buɗe wani sabon babi na zaman lafiya da ƙawance. ya kuma ƙara da cewa za a maido da harkokin cinikayya da sufuri da sadarwa a tsakanin makwabtan ƙasashen biyu da ke gabashin afirka Datti da shingayen bishiyoyi da aka karyo aka ajiye a kan titi da kwalabe da duwatsu da kuma ƙonannun tayoyi har yanzu suna nan a kan tituna da kusan babu kowa a kan sa ƙasar Haiti jiya Lahadi. Abin da ke tuni da mummunar zanga-zangar da ta yi sanadiyar mutuwar mutane uku a Port-au-Prince babban birnin ƙasar. Yayin da wasu suka ji kiran shugaban ƙasar Jovenel Moise na su kwantar da hankalinsu. su kuma bi doka da oda wasu sun bijirewa wannan kiran sun ci gaba da tada zaune tsaye an alakanta wannan boran da zanga-zangar da aka yi a sassan kasar daban-daban akan shirin ƙara farashin man fetur wasu gungun masu yawon bude ido da suka yi kokarin su isa birnin port-au-prince daga marigo a kudancin haiti sun fuskanci ƙalubalen shingayen da aka girka a kan hanyoyi ciki har da wani ƙarfe da aka ajiye a kan titi da ƙonannin tayoyi da kuma wata babban mota da aka ajiye a tsakiyar wani titai. Maryam Dauda ta karanto mana labaran duniya. To bari mu bude taskar hotonnin namu a jamhuriyar Nijar inda wata tawagar jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙarshen ziyarar da ta gudanar a jamhuriyar Nijar ɗin ta bayyana gano cewar akwai buƙatar majalisar ta canza ra'ayinta daga ɗare-ɗaren da take yi wajen ba da kuɗaɗen gudanar da rundunar haɗin gwiwar nan ta G5 Sahel domin murƙushe ƙungiyoyin ta'addanci kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Musulmin Barma ya aiko mana. bayanai na nunin bikin magaji ya hana na magajiya a 'yan shekarun baya-bayan nan a nan nijar inda hukumomin kasar suka fi baiwa sha'anin tsaro fifiko a maimakon ayyukan inganta rayuwar jama'a a sakamakon yawaitar ayyukan ta'addanci lamarin da ya matukar haddasa kuncin rayuwa a karkara inda talauci da jahilci da rashin ingantaccen tsarin kiwon lafiya suka fi shafar mata mataimakiyar sakataren majalisar ɗinkin duniya amina muhammad wacce ta gane wa idanuwanta zahirin halin da ake ciki a yankunan maraɗi da yamai ta sha alwashin ganar da majalisar dinkin duniya buƙatar tallafawa rundunar jason sahel ga boko haram ga alƙa'ida ga wanda suke dawa daga libya wannan ni abin da nake so mu ɗin mu koma mu tambaya su mutanen nan ta duta abin da majalisar ɗinkin duniya ya kamata su taimaka batun kuɗin da ake kashewa a kan sauron nan don kuɗin da kuka kashewa a kai yana hana muku ku kashe kuɗin akan abin da ya kamata da makaranta ne da sonte ne da samun abinci ne da ruwa duk abin da dai ake so a yi yana hana ku so wannan din za mu je mu ce musu to lallai inda kuka zo kuka ce ba za ku mara ma G5 Sank Sahel ba za ku mara musu baya ba ga in ba ku yi ba ga fa abubuwan da za su faru ba kaɗan ba a take wannan yunkuri ya samu goyon baya daga shugabar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya madam margo elizabeth wallstrom mai mukamin ministar harkokin wajen sweden wacce ta ce ita ganauce a game da halin da mata ke ciki a niger saboda haka dole ne kasashen duniya su yi wani abu akan matsalolin da ta'addanci ya haddasa akan iyakokin kasashen sahel tana mai cewa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen isar da wannan sako a gaban kwamitin sulhu. Countries Chad and Sahel have to devote so much their to security. Ministar ayyukan ci gaban matan Niger Madam Elbak Hajiya Zainabu Tari Bako ta yi murna da jin wannan labari. A yau in kuka diba ko gani wannan nijar muna kewaye da wuta in ka ce libi ka ce mali ka ce algeria duka dai muna cikin kangin da muna da matsala ta tarzoma ta tashin hankali amma duk da wannan suka ce mun yi kokari Nijar muna zaune zaman lahiya to suka ce da a ce birje kinmu shine muke kwasa muna kaiwa don a yi yaki ya kamata su ta a tallafa mu bisa kayan aiki kayan yaƙi yadda za mu don saboda abin da muke zubawa cikin yaƙin nan ya zama to shi ne muke zuba ma al'umma don saboda ci gaban karkara. sai dai mataimakiyar sakataren majalisar ɗinkin duniya aminu muhammad ta ce ba girin girin ba. Da wani lokaci kasashen mu na Afirka aka kawo kuɗi to kakara ba sa gani. To nan ma muna so a san cewa sun gani kowa ya gani kowa ya samu. A samu su amfani jama'a. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka da mai a jamhuriyar Nijar. La ilaha illallah Muhammad rasulillah ba gwani sai Allah Allah ka makin soja. To a gaida Malam Sule sai kuma harkokin ilimi a Najeriya inda gwamnatin tarayya ke aiwatar da tsarin ciyar da yara da abinci a makarantun gwamnati da ake gudanarwa a halin yanzu a jihohi 24 na kasar da kuma babban birnin tarayya Abuja. A cikin bibiyar da muke yi kan wannan shiri wakilin Mahmud Ibrahim Kuri ya tattauna da ɗaya daga cikin jami'an da suke sa ido kan shirin a jihar Kano Malam Abdullahi Ja'afar wanda ya bayyana abin da suke tararwa da kuma matakan da suke ɗauka na ganin an inganta shirin. Kullum mun rubuta report muna aika shi ne zuwa state group ɗinmu wanda su can za su gani a Abuja shine duk makarantar da ka ci ga report ana turo kuɗin ne wani ana turo shi wata daya wasu a turo musu wata biyu wani lokacin turo wata daya wani lokacin wata biyu wani lokacin wata uku kun taba samun cewa akwai kun ci eh, karo da wata makaranta misali da kuka je kuka tarar akwai an samu wabi wata matar da aka ba wannan kwantaragi bata kai ba kuma idan haka ne eh, me kuka yi gaskiya mun samu wannan ko ba makaranta ɗaya ba makarantu da yawa dan akwai wata makaranta da na ji da na je makarantar ita zancen da take yi headmaster gurin ba ta daɗe zuwa ba da ta zo sai ta tarar bendos biyu ne a makarantar ta amma kuma bendos ɗaya ce take zuwa da yamma sai aka ɗauke ta daga nan akwai wani laifi da pcrc suke yi hmm. da an ma dawo da ni bayan an tuno min hmm. yanzu crc sai kawai dan wannan sun sa makarantar islamiyya makarantar islamiyya ba sa yi da safe sai da yamma kowa ya sani wannan hmm. sai su ce a'a tunda ba a yi da safe a ɗauke abincin makarantar daga makarantar a kai wata makaranta daban wanda mun kuma a doka nan babu shi wannan kamar haramun ne ko illegal ne hmm. ka ɗauki kama ka sace abincin wata makaranta da ka kashe wata makaranta hmm. wanda ke kina can kin je kina aikin ki mu in muka zo makarantar mu ce mana bai ki taba kawo abinci ba za mu report ne wannan makarantar mai abinci kaza ba taba kai abincin makarantar ba hmm. za mu tura kuma wanda insha Allah a lokacin da kuɗin ta ya ƙare ba za a sake sako mata kuɗi ba saboda makarantar da aka ce tana zuwa mun je makarantar ba da ita ba again da ita matar ta ce su biyu ne a gida daya aka samu musu kuɗin da aka fara sako musu na farko wanda shi ana sako shi ne su sai robobi cokula da waya kayayyakin aiki da kayayyakin aiki na farko da aka turo musu wanda ya sama musu aikin wala Allah jami'in siyasa ne ko kuma ɗan siyasa ne hmm. sai ya ce an sako muku kuɗi rana kaza ke kawo ki ke ma kawo kuɗinki duka suka ciro kuɗin suka bashi da ya karɓi na ɗaya da yake ya dan yawa sai ya sa aljihun shi na ɗaya da ya karɓa sai ya raba musu biyu sai ce ke ungo ke ma ungo shi a me hakan ke nufi ya samu cin hanci ya karɓi cin hanci a wurin su. da aka samu wannan yanayi akwai mataki shi a sa ko kuma a tun da siyasa ne yana da eh, kariya ai ba wai kariya ke da ita ba Tiri mun tura report cewa ga abin da wani ya yi wani lokacin in ka tura report makan zauna a lokacin gama a tattauna wanda imu imu ne ga abin da ake ciki ga abin da ake ciki ta kamar wannan sai muka bi sai muka ce to next time kuɗi in an tura miki kuɗi naki ne ka sanar da ita muka gaya miki cewa kuɗi naki ne dan ce ma akwai sanda suka zo ya karbi ATM ɗinta ya karbi wayarta zai ce ta bashi fin namba ta ce ta bashi rank fin namba ya je ya fita da kuɗi kuɗi ya kifta sai da masa da ya da mata da ATM ɗinta ta ce ya haka ta ce ita ma bata sanya aka fifin ya canza ba wai da aka kuka samu wannan yanayin bai ba ku tunanin cewa watakila za a iya samun mutum ɗaya biyu ƙari waɗanda suke irin wannan abin nan ba don haka bari ku bincika ai ba ɗaya biyu ba wallahi suna da yawa wallahi azim suna da yawa Malam Abdullahi Jafar a hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke Jama'a ma sauraronmu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masu sauraro a cikin shirin namu da ya gabata, idan ba ku manta ba, bakon namu sanata Yahya Abdullahi, mai wakiltar jihar Kebbi ta Arewa, ya bayyanar da halin ko'in kula da mahukunta ke nunawa, musamman a wajen zartarwa dangane da karatun 'ya'yan talakawa a mataki daban-daban, musamman idan aka yi la'akari da maƙudan kuɗaɗe da ake warewa a kasafin kuɗin ƙasar zuwa ga ɓangaren ilimi za a ga cewar kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. A yau za mu ɗaura daga inda muka dakata. je ka yi shekara ɗaya shekara biyu sai a baka haya scheme sai ka je ka yi NCE daga NCE sai ka leyi abin nan shi a college of education daga nan sai ka je university faculty of education ka yi menene ka kware wajen hanyar malanta da komai da komai da sauransu da haka abubuwan suke tafiya komai lafiya lau daga baya sai aka zo aka ce ai su waɗanda aka koyar waɗanda aka ba hanyar abin nan ai ba za su yi ba sai aka expanding aka yi pre-primary education sai aka zo aka ce to waɗanda aka koyar su zo su yi teaching a primary school sai zuwa ga cewa ai ba a ba da ba a samun kuɗi hanyar ilimi ta karantarwa because ba a improving the loss of teachers ba ba a yi taking care of them ba saboda haka waɗanda ma aka koyar da hannun ilimi kowa kokari yake gudu so da yawan suka gudu saboda suka shiga custom saboda suka shiga immigration saboda suka shiga civil service saboda suka yi menene so by the time we know what has happened almost all the trained teachers have left the teaching profession wato duk malaman da aka koyar sun bar line sun bar line teaching gaba daya sun koma layukan da ba ma koyar da su ba da sauransu sai aka bar teaching sai ka ji wani ya zo ya ce maka da Allah ina neman ka bani aiki da Allah ko teaching ne teaching akko ni na karantar na karantar a primary school na karantar a secondary school na karantar a teacher college na karantar a university karantar a university for more than shekara ashirin a was head of department of agriculture economy in Ambolibolo University aikin farko bai yi ba bai nuna ba to dole sai mun koma mun zauna an sake duba harkar ilimi gaba daya in an sake duba ta kuma bai da wuya in an zo an zauna tsakani da Allah za a zo a zauna shin primary level me ya kamata baya ma yiwuwa sai ka zo ka ɗauki da yawa ma an ɗauki emergency measures an dauko yawa waɗanda suka zo daga abin an teacher training da shi ne foundation na education teacher training then teaching materials then welfare for yara nobody I can learn with an empty stomach. She yes, an faro this school eating feeding program in is very good, you know, but you have to follow it up. Lokacin da muna primary school in the 50s, you know, and early 60s muna primary school. Makaranta breakfast ake ba mu makaranta. Nan ake muna abinci da sauransu da sauransu. Da mun je aka yi karfe tara za mu je mu zauna a abin a hall yin sana'a. Kowa da kwanon tuwon shi. Mu ci tuwo da miyan kuka ko miyan taushe da nama da sauransu. Mu sha ruwa sannan mu koma aji. To ai mun da wannan. a primary school fa daga baya sai aka fara jirjaye abubuwan nan daga baya daga zuwa abin da daga civil aka fara jirjaye abubuwan ka hanka sani da scholar to dole sai mun koma fa mun koma a rebuilding wannan structure din to amma kuma gashi yanzu wasu jihohi na korafi cewa ana kashe kuɗi mai yawa wajen ce da wayannan ɗalibai din su suna ganin ba za su iya ba ai ba su suke yi ba wannan kuɗin da ake kashewa mai yawa kuɗin da gwamnati ne ana hidda kowane shekara federal government tana hidda close to wajen 500 billion for social empowerment program and one of the things is wannan school feeding program din nan so for any state yanzu ana yi in 24 states waɗannan sauran 11 or 12 states din suka rage su ne yanzu za a fara a haɗe su zama cewa by that time kowane state ana iya samun wannan ko wani primary schools in the sauransu za a iya samu kowace makaranta idan ana yi ba yara abinci at least one meal a day abin da ya sa shi ya kasa yi kenan because the trouble was that lokacin da ya zo ya fara feeding din kafin na fara gama ya zo sai shi ya fara to da ya fara sai yara makarantun suka yi baluni suka zama more than four times students din da ya yi menene sai he found himself sun ji ana bada abinci kyauta kowa zai je makaranta kin gani ko to duk waɗannan abubuwa to dole mu dawo mu zo a zauna a duba harkar ilimi kuma wannan harkar ilimi kaga ilimi lafiya dole sai mun dawo mun sake reconstructing nasu amma ba za mu yi reconstructing duk ba a zo ana aka yi reconstructing national economy ba dole sai an zo an zauna an duba national economy ya zamanto cewa government revenue da budget sun tashi and a lot of things za mu iya yi A bana dai fannin ilimi ya samu ƙari daga kashi shida zuwa kashi bakwai cikin ɗari. Da kuɗi wuri na gugan wuri har biliyan ɗari shida da biyar da ɗigo takwas. Ya zuwa lokacin ɗaukan wannan rahoto dai ma'aikatar ilimi bata ce komai akan kasafin kuɗin ba. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Muna mika godiya ta musamman ga babban baƙon namu, Sanata Yahaya Abdullahi, mai wakiltar jihar Kebbi ta Arewa, sai wakilar sashen Hausa na muryar Amurka, Madina Dauda, da kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, sai wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. Da mata don wazan miƙewa O a gaida harande kada dai ku sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe goma sha ɗaya da minti kusan 24 na asuba sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel ga Hafsat Muhammad Maina. Sakon farko ya ce ina kira ga mahukuntan birnin Magadishu da ke kasar Somalia da su yi duk mai yiwuwa wajen dakila hare-haren da ƙungiyar Taliban ke kaiwa a yankunan kasar. Sako daga Maryam Aminu Kano Maida. Sai kuma sako na gaba ya ce muna yin fatan samun nasara game da ƙoƙarin ceto wasu yara 'yan kwallon ƙafa tare da kocin su da suka makale a kogon cikin ruwa a ƙasar Thailand sakamakon ambaliyar ruwa. Sako daga Usaini Abba Dambam. Sai kuma sako na gaba Habaici Assalamu alaikum muryar Amurka don Allah ku bamu dama mu yi kira ga gwamnati da ya kamata ta taimaka ta rage kudaden aikin hajjin bana domin al'umma su samu damar sauke farali a bana. Sako daga Aminu Adamu Malam Madori da Tanimu Inuwa Zangon Buji. Sai kuma sako na gaba ya ce don Allah muryar Amurka ku bani dama in kira da babbar murya zuwa ga kungiyar kwadagon Najeriya NLC da ta hanzarta ganin an ƙara wa ma'aikatan ƙasar nan albashi ganin yadda kayan bukatun yau da kullum ke son gagarar karamin ma'aikaci a Najeriya. Sako daga Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi. Sai kuma sako na gaba ya ce salam sashen Hausa na VOA masu iya magana dai kan ce idan gemun dan uwanka ya kama da wuta to ka yi kokarin shafa naka ruwa. Ya kamata jam'iyyar APC mai mulki a kasar mu Najeriya ta dau darasi kan abin da ya faru da jam'iyyar PDP a baya domin haɗa kanta waje ɗaya ganin yadda ake ci gaba da samun rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan jam'iyyar sako daga yahaya danno azare da prince tasi ibn abdulla azare sai kuma sako na ƙarshe ya ce hakika wata miyan sai a makwabta matakin da mahukuntan ƙasar thailand ta ɗauka na ceto yara matasa 'yan ƙwallon nan su sha biyu da kocin su abin ayaba ne na tabbata da a ce a wata ƙasar ne na afirka musamman ƙasa ta najeriya sai dai su jira ta allah ta kasance da su allah ya kyauta sako daga mudassir muhammad tafa balewa Hafsat Muhammad Maina da ra'ayoyin ku masu saurare sai ku ci gaba da rubutuwa sannu a hankali za mu rika karantowa to kafin mu karkare ga wannan matashiya. Kanjamau cuta mai cutarwa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Kanjamau cuta

saurare ni su zan furtawa wanda jiki shi ke son karin jini kafin a san azamto aunawa ko da siyan shi za a yi abinci ka ko a jikin wani za a ɗebowa amfanin bincike shi ne tabbatar da ba ciwon jikin mai badawa haka yake to in kunne ya ji gangar jiki ya tsira kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai takaice ministan harkokin wajen birtaniya boris johnson ya yi murabus a sanadin cece-kucen da ya barke wanda ya haifar da sabanin ra'ayi a tsakanin ministocin gwamnatin kasar dangane da yunkurin ficewarta daga tarayyar turai Murabus ɗin Johnson yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da shi ma minista mai kula da magana fita daga tarayya ta Turai David Davis ya jingina nashi aikin. Hukumomin ƙasar Thailand sun ce an samu nasarar zaro ƙarin yara hudu a yau Litinin daga cikin yaran da suka share fiye da makonni biyu makale a cikin wani kogo. waɗanda waɗannan hudun za su haɗe da wasu hudu na farko da aka fito da su jiya. daga jimlar yara sha biyu 'yan wasan ƙwallon ƙafa da suka makale a cikin kogon. yanzu dai an ja birki ga aikin na yau litinin na kokarin da ake na ci gaba da neman sauran yara hudu da mai horar da su da suka rage a cikin wannan kogon mai suna luang tham sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi kira ga koriya ta arewa jiya lahadi akan ta kwaikwayi vietnam wajen kulla sabon kawance da amurka kamar yadda vietnam ɗin ta yi fiye da shekaru 40 bayan yakin ƙasar da amurka babban jami'in diplomasiyya a lokacin da yake ziyara a babban birnin vietnam bayan kwanaki biyu da ya yi a pyongyang inda suka tattauna a kan dakatar da shirin makaman nukiliya koriya ta arewa ya ce shekaru 23 na kawancen zaman lafiya da vietnam ya isa zama shaida ga shugaban koriya ta arewa kim jong-un To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da dare ku je mu da shirinmu na ƙarshe a yau inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan kai komo da kuma sake yawan sheƙa da ake yi a manyan jam'iyyun siyasar Najeriya kamar kullum. Za ku iya sauraron wannan shiri da dukkan batutuwa da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shirinmu na musamman a wayoyin kula na salula dandalin VOA. za ku ma iya muhawara a facebook da kuma twitter yanzu a madadin maryam dauda da kuma malama juri da ta hada shirin hama da injiniyan mu thomas blondet alheri ke muku fata alheri yanzu ga daula da sauran jagororin shirin yau da gobe suna jira domin gabatar da wannan shirin mu dai sai dai mu ce salamu alaikum